أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة القائل وقوله الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحي ولكم الويل مما تكفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد الأنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyar ne ga watan sha'aban hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci na umar bin khattab a cikin wannan gari na maiduguri ko borno balad alquran wanda Allah madaukakin sarki ya kawo mu kuma ɗan uwa da suka yi ta kokari wajen sai na shigo wannan gari Allah ya saka musu da alheri kuma lallai sun ajiye tarihi don gaba shi dai wannan shi ne zuwa na na farko wannan garin fata kwata a rayuwar. akwai abubuwa da nake so in faɗa kamar haka kafin in fara karatu labari ya same ni ta hanya ingantacciya ta wannan masallaci da aka sa masa sunan wannan babban sahabi na annabi muhammad shi ne mutum na uku wajen daraja cikin wannan al'ummar ko mutum ya fi ko ya su ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya karba ko bai karba ba ko ya aminta ko bai aminta ba haka yake shi ne umar bin karfa wannan yanzu da nake magana a kabari rauda inda ya fi ko'ina daraja a doron ƙasa wanda babu inda yake da haɗaƙa da aljanna a duniya sai gurin annabi ya ce ma bai na baiki wa mimbari raudatul min riyadil janna to suna kwance a gurin ga annabi ga abubakar ga umar wannan masallaci an faɗa mun irin ɗauki ba daɗi da haka wanda daga ƙarshe Allah ya tabbatar da masallacin hannun halin sunna wanda ba alfahari ba sai dai su koyi gyaran masallacin da tsabtace su daga gurin kowa ya sani gurare da dama da kafin ahalin sunna kana zuwa masallaci ka karar da kuttun majina a masallaci so an fada mun tsohon gwamna da ya gabata kuma sanata a yanzu shakima ya ba da gudunmawa kwarai wajen gina masallacin da kuma wato tabbatuwar masallacin hannun ahalin suna. hatta da gwamna na yanzu wanda ke kai shi profesa baba ganin zulum wanda muna daga can muna ganin irin kokarin da yake ina tattaunawa da wasu malamai to muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri sannan haka ne shi ma shehun barno muna mika fatan alheri zuwa gare shi akwai kif imam zanna malam ya faɗa min cewa suna zaman lafiya da shi ƙwarar gasken gaske da kyakkyawar fahimta da abin da kuma yake na addini ne ana haɗuwa da shi don ci gaba da gina addinin sannan haka nan shi ma babban sarki a wannan jiha shehun barno muna miƙa wato fatan alheri da addu'a cewa wannan jiha Allah ka zauna da ita lafiya wayannan fitintinin Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen su sannan akwai babban malaminmu ga shi a zaune kuma mahaifi Sheikh ibrahim mustapha muna roƙon Allah ta'ala ya kare shi da lafiya anan nake so in yi tsokaci ga matasa tare ire na su kiyaye abu guda biyu na farko su gane cewa karatu daban shura daban ba duk wanda ya shahara ba ne ya fi kuwa karatu kana yi shahara shaharar jarraba ta Allah ne da ita da yawa daga cikin samari sukan samu fitar kafa akwai malaman da sun karantar da su bisa ga ganin damar Allah sai ya daga su duniya ta san su sai ka gaba a san malaman su ba to wani daga nan ganin cewa an san shi sai ya rena kuwa na tabbatar da yin ka kalli wannan bawan Allah ka san cewa a shekaru ya haife ni so kullum shine nake cewa idan samari suka haɗu da dattijai za a yi tafiyar addini su da tije su dinga yin hakuri da samari dan matashi ko a gidansa yake sai kai hakuri ne abin da za a yi shekara mai zuwa in ka ɗauko shi matashi zai ce wannan watan za a yi yawa da malaman sanin ɗabi'a ɗan adam sun ce masu yawanci duk wanda aka ce maka matashi ne to ba za ka ɗan rasa shi da abin da suke ce masa mental problem a kai shi ba da ka duk abin da yake na kutsa ma hatsari ne da ku ga wanda ake turawa gaba samari kun san cewa da wanda aka ɗauko garin nan aka zo aka zuba mafi yawancin wanda aka cutar matasa ne kun san aka dole da sai sun yi haƙuri da matasa a duk da suke su kuma matasa su ji tsoron Allah su dinga girmama da ina faɗa kullum ina cewa kamar yadda zan zo in yi magana a karatu duk mutumin da ya riga ta abu duk yadda ka zama su yana da falala a kanka yanzu nan wajen inda za a ɗauko motar farko da basuri ya fara yi a jika idan wani ya zo ya kalle ta yana dariya sai ya tsara saboda yanayin yadda aka yi motar a wancan lokacin za ka yi mamaki a ra'aci wannan motar kama shi basuran da ya fi siyar da mota ka ba har yi wanda ya a yanzu da wancan na farkon da ya yi ba shi da bai iya yanzu ba to wannan yasa a addinin musulunci ake girmama falala ta sabiƙa da aka mu ji tsoron Allah su iyaye su haƙuri da matasa su kuma matasa su girmama wanda suka gabace su a shekarar shekaru da kuma addini sannan idan kana matashi lokacin duk da za ku haɗu da mutane masu nau'i iri biyu wasu suna da shekaru a ilimi wasu suna da shekaru a harkar duniya to sanda za su mutunta ka dan baiwar da Allah ya maka ta karatu kai kuma ka mutunta shekarun sannan akwai shek Bulama kusu wanda shi ma gashi a zaune sannan da shi babban malami a wannan masallaci shek Babu Bunu Bukar da kuma shek Muhammad Abubakar Kasalla sannan a madadin wannan kwamitin masallaci akwai dan uwa malam abdullahi wanda nake ce masa mai kano muna tare da shi kusan wannan gari ne da na fahimta akwai dimbin masoya a wannan gari ta da na fahimta haka ne ta da sakon da nake samu ta hanyar waya kuma iya abin da na fahimta soyayya ce dan allah dan addini babu wani abu sai wannan to da ni da ku gabaki da ina roƙon allah Allah ka sa mu shiga cikin inuwa na shi ranar da babu wata inuwa ta Allah sannan yadda muka taru a wannan masallacin Allah ka tara mu a can fi matsa'adi sirkin inda malikin muku tabi amma Allah ya sa ni ne a cikin yi gaba kafin kowa ya zo daga baya wannan shi ne abu da farko don haka kamar yadda na faɗa a farko na ce shura daban karatu daban wannan gari da na shigo ba na zo ba ne don in zo da wani abu sabo na ilimi wanda malaman da ke cikin garin nan ba za su iya bayar da shi ba ba haka ba ne a mafi yawancin ƙarfin zuwa ƙarfafa zumuntaka ce da ‘yan uwantaka ta musulunci bisa ga ƙa'ida lita'arar don kusan junanku malamai sun faɗa cewa al'imamu gudun tsayin ɗaya daga cikin ɗaliban shekul islam ibn taimiyya an kulle kurkuku ibn taimiyya mataki ɗaya har su bakwai a freezer wanda mataki na ƙarshe ya mutu a gidan yari lokacin da rayuwa ta zo ƙarshe wanda suka tsare shi suka gane ko cutar da shi aka zo aka same shi ana ba shi haƙuri shekul islamu ibn kemiya yake ce musu ku da kuka yi amfani da damar ku kuka tsare mu da mu da aka tsare yake ina faɗa muku cewa falmautu ta jima'una mutuwa za ta hada sannan sai shi wal kabaru ya dummuna kabari kuma zai tattaro mu da yadda kake jin haushin mutum ba ka kawar da shi a doron ƙasa don ya tafi tafiyar shi zai kare ka kabarin kai ma naka yana nan yana jiransa sannan ya ce wal kiyamatu ta jima'una alkiyama za ta zo ta haɗa mu za mu tsaya gaban Allah kuma wanda zai yi hukunci tsakanin mu da ku shine Allah subhanahu wa ta'ala idan kana karanta littattafan ibnu qayyim wanda yana daga cikin photocopy na ɗaliban shaykhul islam ibn taymiya ya ta zuwa prison ya zauna shi ba laifi ba kawai an tsara malam karatu ya tsaya ya tafi prison ne shi ya karatu ya zo to in kana karatun littattafan shi idan ana ce maka wannan ɗalibin ibn Siniya ne ba za ka yadda ba sai in shi ka ya faɗa da bakin shi a cikin as-sawa'i idan ya zo kan wata matsala yana karatu yana raddi sai kaji ya ce wannan matsalar da daga sai daga wata rana sai na tambayi malamin sai ce maka shekul islam ibn taymiya qaddasa na sabon zakiyya to sai kai mamaki da aka ga littafin sanan duniya bai yi kusan dubu bakwai amma tare da haka fi yadda ka ce jin ibn taymiya a gidan karatu a zamanin da suke rayuwa ibn al-qayyim ya fi shi karbuwa a wajen jama'a idan ibn al-qayyim zai yi magana adadin mutanen da ke sauraren shi ba sa sauraren ibn taymiya haka wannan kuma cewa a sauraruwa ne ko kaka a sauraruwa ne mutane su daina damun kansu wannan ba aikinsa ba ne aikin Allah ne don haka yana da kyau ɗalibai wanda zai Allah ya jarrabe shi da wannan kada ya rubu ya ɗauka cewa jarrabawa sai Allah masa mutum tsaki ya ainihin wato yi masa na sha faɗa nake cewa ba jama'ar gari ba ɗalibai ma mafi yawanci idan ka zo tawagar ka ce masu umar bin khattab ba wanda bai zai shi amma umar yana da ɗan uwa ya riga umar shiga musulunci babansa ya kuma duk jihadin da annabi ya tare da shi a kai kuma a wajen yaƙi ya mutu amma in ka samu musulmi mutum goma ko dai goma ba wanda ya san shi ko tara ba su san shi ba waye ya ga dama a can umar dan karta ai ya ga dama wancan ba a san shi ba Allah subhanahu wa ta'ala shine zaid bin al-khattab da haka wannan shine abin da nake so in faɗa a takaice a matsayin gaba ta farko abin aka ce in yi magana a Kanta, matsaloli ne a gurguje wanda suke da alaƙa da wasu matsaloli da suka shafi shi'a da wasu matsaloli da suka shafi wanda ake ce masu 'yan kogo wanda su ma 'yan kogon sun yi maja da su da 'yan shi'a wasu daga cikinsu duk tafiya da yake zai wuya ka ga mutum yana shi'a bai gudun bayan su zai wuya ka ga su kuma ba sa goyon bayan wa wanda suke bibiyar karatuttukan sun san akwai wani ɗan shi'a wanda daga ƙarshen nan da hannun alƙawari na ce za mu ci gaba da tattaunawa da shi sai na fahimci baƙin jami'i Wa da ni kawai zai shiga gaba wanda suka bibi dagar sun san abin da ya faru ya zai fassara labarin fahad da nonon ƙato ta gani kuma wannan labarin fahad ɗin an a littattafan usular kafi sai da kulani ya buɗe babu sifati labarin fahad to mutum ya zai fassara labarin fahad ya ce nonon ƙato to wannan yana nuna cewa kungurmin tsantsagwaran bakin jahili ne nan ku lura da wani abu za ku ga cewa duk mutumin da ya shiga aƙidar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi ƙarancin ukubar da Allah zai masa a duniya sai kaga bai iya karatun ƙur'ani ba ku duba da kyau ku gani a garin nan in kun san akwai wani mai wannan da kuka ga ya iya karatun Kur'ani, na rantse da Allah ya iya karatun Kur'ani kafin ya shiga aƙida amma ba wanda ke shiga aƙidar yana cikin ta ya taso iya karatun Kur'ani mai kyau wanda wanda suke bibiya na sha nuna wanda daga cikin su ana ce masa Ahmadu Imami ɗan shi'a a mataki na wanda suke munazara da ahlus sunna a duniya gashi ya zo yana munazara da mace kirista a bakin ciki mace kirista ita take gyara mai karatun ƙur'ani wanda sun san wannan yana so in ɗan yi muƙaddima farko mun san cewa ana magana cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha biyu ga watan rabi'ul thani wannan ɗaya ne daga cikin maganganu da malamai guda kuka suka yi babu kansa wasu su ce kaza wasu su ce kaza maganganu har wajen guda hudu malamai suka yi wannan duniyar da muke kallanta da rudani da rikici yanzu wallahi ko da Allah ya aiko annabi rigimar da ke cikin duniyar nan ya wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko da Allah ya aiko ni." Allah ya kalli duniya ga baki ɗayan ya yi fushi da ita larabawa da wanda ba larabawa sai kaɗan da suka rage daga cikin ahalul kitabi wanda su ne waɗanda Allah ya ce wa ya ƙulun labi na kafaru lasta mursala Allah ya ce ƙulka kafa billahi shahidan bayni wa bainakum wa man indahu ilmul kitab kisan kai ya yawa rudani a cikin wannan yanayin Allah ya ita so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu ga a tsarin Allah idan yana so yi wani amfani na yakan shirya maka wata jarrabawa da wasu matsaloli tun a farkon rayuwarka duk wanda ya taso a cikin munan ya girma da mamansa da babansa ya san irin gudunmawar da ya'ya iyaye ke kawo masa ɗauki sanda suke buƙatar ɗauki amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda alfazafi yake faɗa yake laqad majjadat minhu abarra mumajjad ala kulli ma yuhzil ladar rabb munjadid fala qadara illa duna qadri muhammad babu wata daraja in dai ka ɗauki darajar Allah ko darajar wani tana ƙasan darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata magana ya faɗa yace laqad a'jaza al-aba'a ila bi shibhi haihuwar ɗa kamar annabi muhammad ya gajiyar da kowane uba a duniya ya haifi ɗa kamar sa amma mu duba mu gani yana cikin ciki kafin ya zo duniya Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifinsa ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifiyarsa lokacin da aka ce ba mahaifinka ba mahaifiyarka kana da kakanni za ka ga suna nuna maka tsauna mai tsanani wanda ya zo yana rike da shi shi ne abdulmusalli ya rike shi da shekara biyu shi kuma ya koma zuwa ga nan. duka wannan yanayin shekarar ta takwas duka ban karanta a tsira za a ce sai an tara awakin mutane da tufafi annabi ya je daji ya wuni da su ya dawo a biya shi akan wannan tsararin din yake rayuwa wannan fa mutumin da Allah ya tsara wa wannan tsarin rayuwar fa shine fa mutum kwaya ɗaya guda guda wanda a wajen Allah ba shi da irin shi amma Allah ya tsara masa irin wannan rayuwar dan dan akwai wani aiki da yake so yayi da shi a nan gaba yana so ya dora masa nauyi da shugabanci na duk duniyar nan sannan Jafadi na balalabi ya sha bambanta da na ragowar mutane da ƙabilanci da wani lokaci ƙauyenci in ba ƙauyen ne ya tashi zai maka ƙauyenci har yanzu idan ka je maka kana zaune a harin wani balaraban in ya taka ka in yi wani guda zai baka haƙuri in ya ga baki ne kai sai ci gaba da harkar wani yana ganin a da kai baki ne har da kamata ma dan an taka hafka ba haƙuri ba ka gani da cikin irin wannan yanayin da wannan bi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso ya zauna cikin su suka san gaskiyarsa da amanarsa har sai da ya kai shekara arba'in sannan Allah ya aiko shi shi kaɗai ya fara da'awa to ganin damar Allah ne da Allah ya ga dama wallahi yana iya sa annabi ya da addini shi kaɗai ko ba taimakon kuwa ko ba taimakon kuwa sannan suka ce ma da hadar rasuli a kullu ta'ama Wayan yanfi fil aswaq لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ألا يأتي وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا سيأتي انظر كيف ضربوا لك الأمثال فذلوا فلا يتبعون سبيلا سيأتي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك مسورا inda Allah ya ga dama abinda ba su ke tsammani fiye da haka in ya ga dama sai ya maka amma da Allah ya ga dama sai ya sanya annabi zai ɗauki addinin kuma ba yadda za a yi tarihin addinin ya rufe dole sai an faɗi gudunmawar da abubakar da usman da sai da na da sai da na umar suka bayar sannan addinin musulunci ya shiga shi yasa Allah da ya tashi sai ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shi ya karfafe ka da taimakon sa sannan ya karfafe ka da wasu masu imani gurin yada addinin musulunci shi yasa kuka ga ko da annabi ya bar duniya addinin musulunci bai wuce iya da ziratul arab yankin laraba amma wanda suka yi tsawani daukan addinin musulunci su kai gabas da yamma da kudu da arewa na duniya bayan annabin ya bi wannan duniya su ne waɗannan ɗaliban na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan su suke wa duniya wannan aikin wannan gari da muke ciki na mai Maiduguri kowa ya san ana ce masa Barno to wasu na ganin cewa wannan kalma ta Barno abinda malaman isha'i suke ce masa a tartibul masjidi kalmomi ne guda biyu aka haɗa ya zama barno wasu sun ce asali daga baharun nur tekun haske sai aka juyar da shi sai ya zama to barno yana cikin albarkar aikin da sahabbai suka yi dole mutum ne zai sallama ce wannan falala ce daraja ce ga mutanen wannan jihar babu jihar da za ka zagaya ka samu dandazo tarin irin mutane mahaddata ƙur'ani kamar wannan jihar dole a sallama muku a yadda wannan falalacin mutanen wannan jihar amma ana maganin cewa akwai sahabi uku batu na amir wanda yana daga cikin wanda suka yi tattaki wajen yada addinin musulunci ya shigo wannan lafiya tun a farko-farkon tsarnin da sahabbai suke nan wannan na daga cikin dalilan da ya sa wannan yanki ya zama to Allah ya albarkace shi da adadi na mahaddata Qur'ani sama da kowane irin yanki to wannan yana cikin aikin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi wa addinin musulunci to da haka sai ya zama to su waɗannan mutanen suna ta kokari duk wani matsayin addini in ya tashi sai kaga wanda zai fara dumfara kansu shine sahabbai saboda lokacin da ya zama to na qalatu hadha din wanda suka nakalto wannan addini idan suka dauko shi ya zama to suna da matsala addinin ma yana da matsala addinin ma yana da matsala to da haka sai ya zama to hatta sunnar annabi da komai wanda suka dauko addinin zuwa gare masu yanzu annabi ya ce mana sallu kama ra'aytumuni ku yi sallah kamar da ku ga sai annabi ya yi sallah shi ne limami akwai kuma mamun da suke biye da shi ya ɗago daga ruku ya ce sami allahu liman hamida hutu kuma su ce rabbana wa lakal hamd sannan da ya ce sallu kamar aiki mono usalli ai ni ban gan shi ba kai baka gan shi wannan umarnin ya shafe shi ya shafe ya shafe mu ta ma ta yaya za ta yi sallah kamar yadda annabi ya dole ba zai yi ba sai ka dogara daga wanda suka ga annabin ido da ido suka nakalto maka ga yadda ya sallah sannan za ka iya ɗabbaka haka Allah ka shigan al'allamatul albani lokacin da ya rubuta littafin sa sifar salatin nabi min at-taslim ila at-takbir ka annaka taraha wata suka ce ai wannan larabcin naka bai ba wai ya kamata ya zama sifar salatin nabi من التسليم من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليه ويسبب النظر إلى شينه إليكم دنيل إليه سيدي كن سني بأجمعني لا رسلنا بأيا نيما قيانك أما نينا دوغر لا رسل من ذن الله إذن النبن ذاكي وجارة shi da yake sallo kamar ra'aitu muni shi ku gyara mai ku ce ya kamata ni yace kuma ya gyara, in shi za ku a gyara. yace in ji ba ku kai wani na duka kun san kan wanda za ta tafi to da haka wannan shi ne. da haka ya zama to za mu ga cewa ko ɗaki ko ƙaso in dai ka yarda da ƙur'ani da nassin ƙur'ani Allah ya yi da cewa sahabbai sun ba manzon Allah gudunmu Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala yansuran da tsago man yansuruhu inna allaha laqawiyyun aziz alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatu al-umur sannan Allah madaukakin sarki yace salladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabu an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna wanda ba ni bane idan baka gane ba sai yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna da haka mun sha faɗa mun ce tawaga biyar ce yanzu a duniya babu na shida ko ka zama cikin muhajir ko sa? in baka ciki dole ya zama kana cikin wallabi na taba'uhu in ba ka cikin wallazi na taba ohun wanda shi ne wallazi na ja'u min ba ya ƙulu na rabba na gafin wani ƙasuwa na wallazi na to dole ka zama cikin alamtar ilan lalazi na faɗo ko dai munafunci ya ƙulu na ƙasuwa na himar lalazi na kafaru min ahar likitabi ko kana goyon bayan arna ahar likitabi yahudu ko tsara babu na shidan wannan to mu muna cikin wallazi na ja'u min ba'di sai sa babu ban duk abin da wani sahabi yi wannan tsakaninsa da Allah ne aikin da Allah ya samu shine quluna rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman sannan muka ce duk abin da sahabi zai bai fita daga ɗayan biyu laifin ko ya yi ma Allah ko yayi ma Allah idan laifin annabi ya yi ma shi annabi tun kafin ma sahabin yi laifin sai Allah ya ce fa'afu nan idan sun yi laifin ka yafe musu in haƙƙin ka ne abin kai sama idan kuma ni Allah ne suka wa wasu ga fintan kai annabi kai ke so ka nema Allah ya yafe musu saboda haka Allah ya riga ya gama magana duk abin da kake da shi za ka kawo ka ce na ya kawo za mu faɗa maka bai fita ɗayan biyu ko haƙƙin Allah ne ko na annabi idan na Allah ne ko na annabi ina ruwanka annabin da aka yi ma an ce ya fi in Allah aka yi wa shi Allah ya ce annabi neman musu gafarar Allah ina ruwanka ba abin da ya dame ka to sai aka samu wasu sai suka zo suka gina addinin su shine zabin su sahabban manzon Allah abin mamaki za ku ga wannan shi yadda wani yaro ya canza masa suna daga bayan nan ya sa masa suna abuja ne kun san wannan suke bibiyar shafin sarki zaki an samu wani ɗan takife daga gabon ya zo ya ce shege ne ya ce ya san sunansa na asali ko ba wanda suka ji sun jama sai ya ce abinda yake nufi shege ne ji yadda aka yi akwai jinin ɗan tattare da shi shi ta yake iya faɗa ma annabi wa'annan maganganun yace sunansa kuma da kai sunansa Abu Jahil kamar yadda kowa ya san Abu Lahab ai yana da suna ai sannan Abu Jahil ma ai yana da suna amma aka canza masa suna to shi wannan shugaban yan kogo din makaryaci shugaban yan kuri da barazanar karatu in ba mahaukaci ba wanda bai san me ake cewa ilimi ba waye zai ce wai idan ibn hajar al-asqalani yana duniya zai yi tikiti zai je ya zauna da shi kuma ya rantsi da Allah ibn hajar ba zai iya kwata kansa ba waye zai ce ya rantsi da Allah ko ibn ba ko muhammad bin abu kai ko ibn taymiya ba zai iya zama da shi ba ka san mutum yana faɗar wannan ka san yana faɗa ne ya sa rigar ilimi amma bai san me ake ce ma ilimin ba wannan ita ce magana ta gaskiya wannan shekaran jiya da wancan satin kun san abin da ya faru da shi wancan ya zo ya karatu sai suka dawo kaina kamar ni ne karatu shi dai suka kyale shi zauna lafiya na zo na ce musu mu wannan matsala na mu faɗa a faɗa mun saba da ita a haka muka taso sauraka ba wanda muke jin tsoronsa kana iya bin makaratu amma baka isa ka fi mu gaskiya akan abin da muke da'awa ba to shi yasa kuma kake ganin duk wanda muka buga da shi ya je kasa da izinin Allah kana iya bin makaratu mun yadda amma baka isa ka fi mu gaskiya ba in kuma mun fi ka gaskiya to Allah sai ya dora mu akan ka wannan ita ce ka'ida wanda kun ga an zo an buɗe layi na ɗauki matsala guda uku ɗaya kawai na kawo na ce malamin su ya ce akwai hadisi a bukari na ce babu in kuma da wanda ya isa ya kawo har aka tashi ba wanda ya kawo na ce to ku da kuke cewa za ku zauna da ni har yanzu nauyin karatun ku bai kai ba ne shi da ya faɗi wannan maganar ta yi ba mamaki a karanta hadisin nan a bukari binciken ku ne bai kai ba duk da muka zauna da shi ya nuna mana hadisin abokari. to wannan shi ne abin da suke to sai ya zo da riga sai ya udara sai ce wai an jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa marasa kyau ne wai shi korewa yake wai shi korewa yake wallahi mun kiyaye wani abu sunnar Allah doron ƙasa wannan ƙa'idar ta inna Allah ya dafi wa anan lalina amanu tana nan duk lokacin da aka samu wani mutumin kirki ya yi ma addinin musulunci aiki iya ƙoƙarinsa kuma tsakaninsa da Allah Allah iga gamsu wala nashi ne bayan ya bar duniya kai sai ka ce ka zo za ka bibi kurakuransa aikin da za ka yi kawai kana so sai ka zubar da mutuncinsa a idan mutane wallahi za ka ga daga ƙarshe kai sai dai Allah ya zubar da naka mutunci amma Allah sai ya tsara nashi mutunci lokacin da ya zo ya ɗauko littafin al'imam al-bukhari yake ta ƙoƙarin nuna cewa an roito abubuwa an jingina wa annabi marasa kyau wai shi korewa yake al'imam al-bukhari da ba shi da haƙƙin shi har yanzu ana ci gaba da cewa rawahul bukhari wa musulmi kuma za a ci gaba da cewa ila yawmul qiyamati kuma za a ci gaba da cewa muttafaqun alayhi kuma ma ga wanda zai kai labari amma yanzu daga ƙarshe wa aka dawo ana tuhuma ya ci mutuncin annabi shi kuwa al-imamu bukhari shi al-imamu bukhari nan fa ko aure bai ba yayi tafiya daga garin su Khurasan tsakanin doki da jaki da raƙumi da tafiya a ƙasa sama da kilomita dubu ashirin ko aure ne ba sai ka yi aure ka tara mata da 'ya'ya da kasuwar mota kan hawa da iya kundishin kana sha. sannan kana kallon wancan shi ne makiyin annabi kai kana rayuwa a wannan zamanin kai kai ne masoyin annabi ai wallahi turka irin isa mutum da wannan rabu ne da ba a yi adalci ba kwata-kwata da haka da suka fara mun san cewa yawaitar ruwaya haɓa shi ke nuna cewa wani ya fi wani daraja ba sahabbai abubakar umar usman sai na alisu su suka fi kowa daraja cikin addinin musulunci amma ba su suka fi ruwayar hadisi ba abu hurera ya fi su amma ba wanda ya taba da'awar cewa abu hurera ya fi sai na abubakar daraja ba wanda ya taba wannan da'awar da haka da suka fara sahabban da suka fi ruwayar hadisai da yawa akwai abu huraira akwai anas dan abdul ibn umar sana akwai anas dan malik sana akwai aisha uwar mu'minai sana akwai ibn abbas sana akwai jabir dan abdul aziz sannan akwai abu sa'id al-khudri wayannan sahabban sune guda bakwai abinda zai ba ku mamaki shi za ka ga cewa an ka koma ɓangaren littattafan da muke karantawa shi akwai al'imamun bukari al'imamun bukari yana da ɗalibi al'imamun musulun ɗaliban al'imamun bukari al'imamun kirmiri shi kuma ɗaliban al'imamun musulun haka yin al'imamun bukari ɗaliban al'imamun ahmad al'imamu ahmad shi kuma ɗalibi ne na al'imamu shafi al'imamu shafi shi kuma ɗalibi ne na al'imamu masu maliku kuma ɗalibi ne na al'imamu nafi nafi kuma ɗalibi ne na al'imamu al'arash al'imamu al'arash shi kuma ɗalibi ne ga abu hurera abu hurera shi kuma ɗalibin annabi muhammad yadda fa abin yake kenan to haka suke so su ruguza hadisan annabi da haka sai suka ɗauka dama ai shi a sahabbai daga cikin waɗanda sai ya dami akwai abu hurera akwai anas dan maliku akwai nana aisha to shi sa sai ya ɗauki duk kuma waɗannan ya taɓa cikin abubuwan da yake faɗa daga cikin shigowarinka kwana-kwanan nan mun san matsalar da ta faru a faransa wannan shugaban ƙasar faransa mun san abin da ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ma sunansa ina manta ma sunansa ma ma makuron menene wallahi ina manta sunansa jamalul ko to wai sai ya fita wai shugaban kasar faransa da ya zagi annabi wai ba shi ya kamata a tuhuma da zagin annabi wai abubakar da umar ya kamata a tuhuma sannan matsala ta biyu ya ce na aisha da hafsa ko na aisha da abubakar da umar su ne matsalar wannan addini sanin matsala ta uku ya kawo halaccin auren mata sama da hudu sannan matsala ta gaskiyar sai da namu auye ɗan zina ne matsala ta biyar hatta wannan ƙur'anin da ke hannunmu ya ce sai da na usman bai cikin waɗanda annabi ya ce a karɓi ƙur'ani daga gurinsu da haka amma abdullahi ɗan mas'udi yana ciki da haka da zai samu ruwaya ko ƙur'anin abdullahi ɗan mas'udi wannan ƙur'anin ajiye shi ne. Ka kaga me yake nuna maka wannan ƙur'anin akwai ne to ai dama yana da matsala da ƙur'ani ba ku ji yadda yake har haɗe ayoyin ba fakan lafi fi kalbi sai ya tashi aya sauti eh ya mutsa kawai ne ban taba jin ana karatun qur'ani da kunkuni ba sai a wajen shi in ja akun fasikun bi nabai kawai sai mutum ya dare fa biyo an ama fa altum nadimina ni a nan ne kawai da ana karatun qur'ani da kunkuni to ba babu harku na karatun qur'ani babu ba wannan rabu akwai muƙabala da aka tafi da adnan urur da wani muhammad sadiq dan shi'a ne sai ya ce wa adnan urur wannan qur'anin da ke hannun musulmi ya ce hatta tartibin qur'anin ya saba mai yadda allah ya saukar da qur'anin domin kowa ya san cewa suran makka ne suka fara sauka ko annabi ya hijira ya tafi ina sai ce ya kamata a tsarin qur'anin surorin makka su zama a farko sannan sai surorin madina ga shi kuma in ka ɗauki ƙur'ani suratul fatiha ita ce makiya wanda malamai sun ce ta sauka sau biyu a makka da madina amma bakara madaniya ali imrana madaniya nisa'i madaniya ma'ida madaniya sai an zo suratul ala ita ce makiya sai ce wai sai ya aka yi wayannan surorin na madina suka fara zuwa a farko maimakon na masa. wallahi wannan in kana bibiyar abin da yake faruwa a duniya za ka sha mamaki wasu shigohin mu yanzu mun san su mun ji su ba baki ba ne a gurin amma yanzu dillan da wani ya ɗauko su ya zo ya fara bayanan su da hausa sai ka ji cewa bakin abubuwa a ɗau amma ba baki ba ne mu a gudu yanzu akwai shubaha ta fi guda dubu wanda na karanta a littattafan shi a cikin abin da suke tuhuman ahalin suna da su amma da yawa mutane sun karfi wasu yin shi amma jahilai ne har yanzu ba su ma san da shigohin ba ba su ma sani ba wasu a cikin ba su karanta shigohin ba sun kai kansu to wannan cikin maganar da ya fata ke to sai ce masa shin Usman ya haɗa ƙur'ani ne yadda allah yake su koyar da shi yake su tun da kowa ya san wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi rasumul usmani ake kiran. shi yasa yana daga cikin mu'ujizar ƙur'ani. bayan ka koyi imla'i to shi ƙur'ani dole ka je ka koyi imla'i shi don ba ƙa'idar imla'i yake ne ba wannan shi ne yanzu ya ayyuhan nabi lima ta tu'azimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata ne A nan wajen mardata maf'ulun bihi lima ta tu'azimu ma ahallallahu laka tabtagi kana nema ai fi'il mudari wa fa'iluhu anta marzati shine ne maqulun bihi haka ne to marzati ya kamata ya zama ko marzati eh daga al-imam al-kisa'i da yake wannan sune ne haya haɗaru ya ce marzata to kaga dole sai ka san cewa ka'ida ce ta rasul usmani nan gurin ba za ka ce marzati ya kamata ya zama saboda ka ta ai maf'ulun bihi ne wa سود مقصوب وعلامة نزله الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث الثالث بذيء to wannan yana cikin mu'jizar Qur'ani sai ce masa to shin Usman ne ya tsara Qur'anin yadda yake so ko yadda Allah yake so yace domin amsa ɗaya biyu nake bukata idan ka ce sai da na Usman ya tsara Qur'anin yadda yake so ne to ina alƙawarin da Allah ya wa annabi yace inna alaina jama'u wa qur'ana idan ku Usman ya tara Qur'anin nan yadda Allah yake so ne ashe haka yadda kan Qur'anin nan haka ya kamata hada shi sai Allah ya sa aka bar shi haka sannan abu na gaba yayi maganin cewa hanna na Fatima gadanta wannan su yan shi'a suna cewa sai na Abubakar ya zalunce ta wannan kun ji tattauna da muka da shi wancan gudaddan sarkin bakan halka guda biyu masu karatu sun ji wanda zai iya fahimta gaskiya ya fahimta wanda mu a gurin sai na abakar mai zalunci na fatima ba abin da ya shi ne daidai kuma mu a aƙidar mu babu wani mutumin da yake ba a ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan matsala ta bakwai cewa abubakar da umar da rabuwar sahabbai sun canja addini sannan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da gangan sannan matsala ta takwas cewa da tattaban ahadin sunna kamar bukari da irin su wadda da littattafan fito irin su askari da waye yake duka dalilin su domin kamar gini ne aka yi a kan toka kaga abin da aka gina a kan toka shi ma rusashe ne sannan a ciki akwai maganar cewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'aridu alaihi nafsa ya fassara kalman ta'aridu tana masa farfasa wanda ba wanda ne wannan fassara ko dai bakin azzalimi ko bakin jahili dan ba za ka zo wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khidmatin nisa'i ba kace fima aradtum cikin abin da mata suke muku farfasa ba wanda zai fassara wannan sai bakin jahili ko bakin azzalimi sannan abu na goma akwai abin da ya kawo cewa nana aisha tana shakka akan manzancin manzan Allah wanda hadisi ne bai inganta ba sannan matsala ta goma sha ɗaya cewa talakawan sahabbai su suka haɗu suka yi gangami suka kashe sai na usman waya a zamanin sai na usman masu talauci suka ƙara talauci masu kuɗi suka ƙara kuɗi jari hujja kenan ko da haka sai sahabbai talakawan suka ji haushi sai suka je suka kashe fili na usman dan ka gane cewa dan bid'a dan san zuciya ne sai da namun aure irin kisan da aka yi wa sai da na usman a sham a yana sham yana gwamna ba sai da na usman ne ya naɗa shi ba tun zamanin sai da na umar ya naɗa shi a matsayin gwamna babu yadda za a yi a yi matsan gwamna irin wannan kitan kana da dama ka dawo ka zauna ka zarafi yana amirin mu'mini ne shugaban musulmi na duk duniya aka zo gidan shi aka tsare shi sati aka hana shi fitowa sallah masallacin da ya gina mutanen da suka zo za su kashe shi sai da ya leko mutum biyu daga cikin su yi magana da yana tambayar su yana haɗa su da Allah yana cewa kun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina masallaci yayi kadan yace wa zai ce gidan wani da wani a buɗe masallaci yana da aljanna na tsire kuɗi na na tsiye gida kaza da gida kaza aka buɗe masallaci annabi ya min alƙawarin aljanna kun san an yi haka suka ce mun san an yi haka sai me yace kun san cewa yace ce yanzu masallacin da annabi ya ce idan na siya akwai zan samu aljanna shi za ku hana ni in fito yin sallah a masallaci suka ce sai ya ce kun san cewa annabi ya zo madina babu ruwan da za a sha mai daɗi sai rijiyar wani ya ce wa zai cire kuɗinsa sai rijiyar wani ya ji ragugarsa da ta raguwar musulmi a ɗebi ruwa ya sha yana da aljanna na cire kuɗina na sai rijiyar yanzu rijiyar da na siya da kuɗi na annabi min alƙawarin aljanna yanzu ita ce za ku hana na shan ruwa ya ce mun suka ce mun sani sai me ya ce kun san cewa an tura ne Labarin zuwa annabi an kashe ni aka yi bai'a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ko da ɗari biyar sai da aka gama annabi ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ce wannan allah ita ce bai'ar usmanu ta hannun annabinka annabi ya yi mu a madadi na kun san yaka suka ce mun sani sai da azumi a bakin shi yana karatun ƙur'ani aka zo gaban masu shi aka kwantar da shi aka yanka shi shi yasa hassanu da sabu yake cewa ashe bi ashi masa da juri biyu ya ƙasa ƙullai da shirbi wa qur'ana mawu yana gwamna a sham ya ji labari ga irin kisan da aka ba aka ba sai na usman ya ce allah ya ce wala ta tsasilin nassan lati harrama allah illa bil haq wa man A mazluman an ja'alna li walihi wala yi fil qatl innahu kana mansura akwai wani babban shaidi a garin nan ya taɓa yin karatu ya hau kan sai da na mu'awiya wanda na ga yin shi shi'a suna kafa hujja da wannan karatun nan shi zan samu lokaci in Allah ya yarda zan ba da amsa kan wannan karatun na shi duk yadda yake da girma a idan wasu to mu sahabin annabi ya fi girma a idan mu sama da shi saboda dole dai shi in ka taba shi ba abin da zai faru a addini amma sahabbai an taba su akwai abin da zai faru a addini so sai shi wannan dan san zuciyar ba da dan uwansa ya mutu sai ya ce wai idan ganduje ya sa aka kashe shi to ya sani annabi muhammad ya sa aka kashe kowa ya ga kalma da kalma haka yi mana ya ce wai saboda annabi ne ya ce ya tsaya akan hakinsa. shi kuma sai da usman ba ya zauna da annabi ya rayu tare da shi ya ɗauki ɗayansa guda biyu ya ba shi aure duk duniya shi kaɗai ake kira zunnurai da ma'anar mutumin da ya auri ɗayan annabi guda biyu kuma annabi ya faɗa mai baki da baki ya ce Allah zai sa maka riga ta shugabanci wasu za su zo da ƙarfin ya za su ce sai sun cire ta annabi ya ce kan cire amma sai ya ce wannan talakawan sahabbai suka kashe shi shi kuma ya ce wai idan an kashe shi annabi aka kashe dan mai wajen shi yana neman haƙƙinsa Allah ya raba mu da son zuciya sannan matsala ta goma sha biyu Abdullahi bin Umar wai yana daga cikin tsinannan annabi wai yana cikin wannan suka taimaka gurin kisan al'imam Hussein sannan ya ƙarfin mutumin da ya saba masa a fahimta sannan ya karyata cewa babu wani sahabi da ake ce masa abu dujana sannan rusa hatta manhajin karantawar babansa wajen akwai abin da babansa ya rubuta na ilimi za ku ga jin rashin mutuncin da yake har yanzu ya kasa ya muku bai shi rashin mutunci sai ku gane cewa son zuciya ne in annabi za ka kare shi aka taba da sunan kana ba shi kariya ne ya fi kowa to ko babanka ne ya taba annabi taba shi za ka a nan gurin malaman aljarhu wata za ka ga saboda tsabar tsoron Allah akwai mutanen da an tambaye su akan iyayensa a wajen ilimin hadisi sun ce makaryata ne zai ce wane wane babana ne kun san shi ya ne amma ku tambayi wani aka yana kai ku tambayi na a yi in an matsa an ce sai mace to ka da zai ce gaskiya makaryaci ne ka ku karɓa hadisin uban da ya haifi mutum to kuma duk wannan malaman su kuma yake a matsayin makaryaci ne a kuma inda ƴaƴansu suke wa in an tambayi mutum akan ɗan shi zai ce ɗana wani makaryaci ne ku karɓa hadisin ku kyale shi akwai wanda sun ma uwansu akwai wanda sun ma abokansu sannan matsala ta gaba ne hatta shi Abdul Qadir Jilani kare ta shi suka yi da mutum mutumin da ya karanta al-Bunya da talibin tariqil haq ya san akwai aqidu da yawa wanda ahlus sunna ne shi Abdul Qadir Jilani hatta maganar cewa an tsana sama da aka yi ta rigima daga ƙarshe sun rasa yadda za su yi sun ce a'a ai ƙarya da wai dasawa aka cikin littafi ne sannan suka cikin littattafan babansa sannan jingina maganganu na alfasha zuwa ga manzan Allah shi yasa tun da an ce korewa yake yi da haka yi zama gode ma Allah da kotu ta ce ta dawo da zama yana nan kuma sai an yi kuma abin da ya ce akwai a littattafan suna sai ya fa ya nuna ba sai ya nuna ya zo ya dingina zina ya ce a bukari ya gani sai ya faɗa inda ya gani Luwaɗi, fyaɗe ƙwace fari da makami duka ya ce a bukari ya gani shi ke nan, abu ne mai sauki sai ya nuna mana inda ya gani sannan sahabban annabi ba ne bane adilai wai ina ina nasu ina hujja gashi ko qur'ani ma ba ta karanta menene makazalika ja'alnakum ummatan wasata menene ma'anar kunti khair ummatin da lin nasi in an ce ma asumi da adili da ma'anar wanda bai laifi to duk duniya yanzu a doron kasa babu adili don kuma akwai ɗan da wata mata ta haifa da zai ce mana shi bai laifi to yazo ya tsaya magani in ka ce ba ka laifi ciki yi abu biyu na farko ka tsarkake kanka kuma Allah ya hana in kuma kana laifi kai ne matsayinka kai kana rayuwa a wannan zamanin kai kana jin kanka kai adali ne amma ɗaliban da annabi ya karanta ba adalai ba ne kaga wannan cikin idan kismatin jika sannan maganar cewa a yi wuce zindiki ne sannan maganar cewa ibn hajar munafiki ne sannan al'imam bukari shi ne makaryaci ne sannan magana cewa kogon gira karya ne ba a fara saukar da wa'ayin annaba kogon gira ba sannan ya zo ya karyata cewa babu azabar tsabari. babu tambaya a tsabari. wanda har yin shi amma ya saba musu alam don su sun yarda a su cewa akwai azabar tsabari shi yasa duk wanda ya zo cikin yan shi'a zai kare shi sai ce masa wani shi ba da abin da yake sai ya yadda da shi saboda ya san in ya ci ya yadda duka ta akwai matsala dan za a zo jiro masa da abin da ba zai iya karewa sannan ya karyata mai iraji ya ce ya yadda isra'i dan Allah ya ce subhanallazi asra bi asara. abdi amma mai iraji bai yadda da shi ba idan ba bakin jahili ma da bai da alaka da qur'ani duk wanda ya karanta suratul isra'i ya san tana da alaka da isra'i amma kana karanta suratul najm ka san tana da alaka da al-iraji dole ka yadda saboda abinda Allah ya ce abatu marunahu alami wala qadar awu nazalatan ukra inda sijratul muntaha inda a ina ne duk anan da inda hajjatul ma'awa إذ يغشى الشجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى duk anan ne annabi ya ga ayoyin Allah manya-manya ba nan ba ne a mitiraji ne da aka yi da annabi amma ya ce bai daba sannan aisha ta kafa ka ainihin masu sai da na kuma sannan kuma bai da ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana san maliku tattan makaryaci ne haka yake fada ana san maliku to shine yan shiya sai suka fito da wasu daga cikin yan ƙalaƙa su da wasu suka sha wuya a hannunmu ko kuwa sai suka fito suna goya masu baya Ko yan ƙalaƙa su dama ba su yadda da hadisan annabi ba sai ga wani ya ɗauko guduma zai baje hadisan to bari su daba mai su kuma yan shiya dama waɗannan sahabban suna da matsala da su to ga wani ya fito yana masa rashin mutunci sai kuma yake shi babu ruwansa da littattafan shi'a ba a nan matsalarsa take ba a littattafan suna a nan matsalarsa take haka ya faɗa sannan ya fi saba'in da biyar na gaskiya yana hannun shi'a ashirin da biyar da gaskiya ke hannun wa yake hannun sunna shi yasa na faɗa na ce wallahi ko musulunci yanzu da zan gano ga wani addini kaso ashirin da biyar ne gaskiya ke musulunci saba'in da biyar gaskiya na cancan zan yi to da kaji wanda ya faɗa maka wannan ko ya faɗa maka ko bai faɗa maka ya faɗa maka inda ya to wannan shi ne abin da suke to shi ne sai maka fara na ceto wayannan inshiya wasu daga cikinsu da suka zo suna goya mai ba don su gane ba matsala ba ce ta kara annabi matsala ce ta ya je gurin su iraki ya ɗauko kwangila ya ya hana da nashi zindiƙancin yake su ya rusa addini na ce ga abubuwa kamar haka a cikin littattafan shiya a cikin darasin da ya gabata a cikin yan kwanakin nan wani hadisin in na tashi faɗa kawai nake ko babi ba na faɗa da nan masu yin kyale idan kai mai karatu ne a shi a kaji ka gano hadisi yanzu kuma ɗauki ruwayar da suka kawo su a aliyu bin hamza an basir yake cewa lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makasa ayyaman annabi ya zauna wasu kwanaki laisa lahu labar babu nonon da zai sha ta bangaren mahaifiyarsa na na amin fa alqahu abu talib ala sayyidin nafsi sai abu talib ya dauko shi sai ya ajiye shi akan nonon kansa fa anzalallahu fihi labanan farada minhu ayyaman daga nan annabi ya dinga sha dan Allah tun da kake a duniya ka taba jin namiji yana da nono ta shayar to akwai halitta mai shiya gashi maimakon ma Allah ya saukar da nonon ga mahaifiyar annabi ta shayar da shi domin wannan masana'antar da ke yin nono wata ke shayar da ɗan adam duk abin da wani dan adam zai a duniya dan ba adam nono ya sha ba ka samu wani abu mai nagarta kamar shi turawa ba sun taɓa yin ganganci ba a baya aka zo aka ce a daina ba yara nonon iyayen sun an haife su ai daga baya da suka ci gaba da bincike sun gane cewa sun yi kuskure domin yaron da mama shi ta haife shi aka shayar da shi yana da bambanci da yaron da aka shayar da shi madara saboda me wannan masana'antar sana'a ce ta sun Allah ne lazi adana kullum shi to sai suka zo suka ce hatta wata abu zalimin ala halimatu sa'adiyya fa dafa abu irira wannan ruwaya ta aiki sai muka ce a dillata tafan sunna ba za ka samu ruwayar cewa wai abu zalib nono ya fito masa ba wai ya shayar da annabi yanzu yau dan Allah wannan ruwayar inda a littafin suna take da kake tsammanin zai faru ai da na sun tara kura sun ce an ci mutuncin annabi amma ba su yin shi nan akwai farwayan nan a cikin littafin to wani renin hankali da cikewa mutane sai ce wai su ba da abin da ke littafin sai inganta ba su ba su da wani littafi sahihi kuma ƙarya suke shi nan ta gida biyu akwai shi a usuliya akwai shi a akabariya shi a usuliyya gabaki baki fa ta fara daga hijira 700 da wani abu ne a wanda yau ba lokacin da ibnu mutahhir ajilli ko ibnu mutahhir ya rubuta littafin min hadil karama ibnu taymiya ya masa raddi duk ɗalibin da ke bibiyar malaman hadisi ya san ibnu taymiya ya san ka'idoji na ilimin hadisi yana aiki da su amma idan ana littafin malaman hadisi ibnu taymiya bai ma bai cikin su amma a wannan lokacin da ya rubuta littafin ibn taymiya yanzu ya masa raddi daga nan ne ibn musahar ya gane cewa ba akwai matsala a shiya sai ya ya fara maganin kawo cewa dole a abin ruwaya kaza a tabbatar ta inganta ko bata inganta ba wanda ku duba ku gani ma, shekara nawa kafin ibn taymiya malaman sunna tantance suna da ka'ida ta karɓar hadisi da jin karɓarsa to daga nan da ya fara to akwai usuliyya su waɗanda suka yi ta ƙalilanci da halin suna wajen zaɓafa hadisi da ingantawa akwai akbariya to muku zaman malaman shi'a a duniya wanda suka yi rubuce-rubuce akbariya sun fi yawa da ma'anar cewa su duk abin da ka gani a littafinsu ya inganta shi ya sa al-Bakir al da da yazo da usul alkafi ya rubuta sahih al-kafi kwanan nan wanda take bibiyar mu suna ganin nasa wasu ushin mari yana cewa Bahbudi Allah ya tsine mai albarka shi da littafin sayi al Ya ce, uban wa ya tashi wannan aiki zo ya dauki littafin cikin ga wani ya inganta ga wani inganta ba ya kyale mana kayan mu da yadda ya ganshi mana wannan ita ce su sannan har wa yau na saka bidiyo na wannan a al haidar ya ce ko da kagarwa ya kashi an ce za'ifiya ba ta inganta ba ba ana nufin ingancin da ba a tabbata aiki da kuma mukuta bara ce a goyin in shi a haiti inda ma suna kawowa su ce abu kaza inganta abu kaza bai inganta ba don in an samu cin karo tsakanin ruwayan aikar jiji shi ne kai bambanci amma in baka sani waɗin shi'a menene hikimar da ya sa suke ta ba su da wani littafi sahihi saboda wallahi ba za su iya kare abin da ke cikin su ba ba za su iya ba ba za su iya kare ba to wannan riwaya tana ɗaya daga ciki cewa Allah ya saukan ma da Abu Talib nono ya shayar da manzon Allah da shi ku duba ku gani sannan riwaya ta biyu da ta cikin littafin su usulul kafi wanda wancan dan shi'an da ya zo sai ce a babu mu'jiza cewa shi ma Alimamu imamu Hussein da aka haife shi ba na ma ba ta shayar da shi manzan Allah ne duk sanda ake buƙatar nono kawai da ya zai tsora bakinsa a bakin annabi sai shi ke nan ya ja nonon da zai ishe shi ya koshi to sai ya zo ya ce wai ai wannan idan taɓa cikin al'imamu sai na aka ce annabi ya yi ya koshi za su yadda saboda ababin mu'ujiza ne amma inda a littafin sunna yake me za su ce an ruwaito abin da an ci mutuncin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sana akwai riwaya ta uku wadda ta zo cikin jaharun anwar wanda na kawo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sayidina Ali suna kwana a shimfiɗa ɗaya sannan annabi ya tashi da daddare ya yi sallah ya kusa kwanci a shimfiɗa ɗaya shi ne wancan dan shi an yaje ya ɗauko ruwaya cikin al-mustadrak na al-imamu hakim aka ce ga zubai shi ma kuma hakim ya ce wani ruwaya ce da ta inganta na ce miskini ba ka san cewa malaman hadisi suna da tabaka guda uku ba akwai tabaka ta al-mutasahiluna akwai al-mutashaddiduna akwai al-mutawassituna al-mutasahiluna al-imamu sudi yana cikin su idan ka gane ma musulmi ya ce maka abu bai inganta ba to lalacewa ta kai lalacewa al'imamu hakim yana ce Ke sa da istifaki al'imamu hakim dan ya ce maka abu ya inganta ba a itibari da inganta wasu sai an bibiya domin kana iya samun cikin isnadi akwai rawi maka jisi a ciki amma hakim zai zo shi kuma hadisi ya inganta kuma ya ce maka akan sharafin bukari da musulmi sai ya ja bakin sai ya shi na ce wannan hadisin mai inganta ba kuma na kawo dalilan rashin ingancin hadisi sannan ruwa ya ga hudu cikin ruwa yadda ya kawo ya zo ya ce an jingina wa annaba sallallahu alaihi wasallama cin mutunci wanda na kawo irin ta cikin usulul kafi wanda su asali sun kawo ta ne dan a nuna cewa abubakar da umar suna bibiyan aibin annabi bayan annabi ya auri umar salama wai abubakar da umar sai suka suka je gidan annabi sai suka tambaya wai ya hadin mutumin yake idan kuna alaƙa da shi in kun keɓanta wai sai ta ce ai annabi bai zaman to ba ma'uwa illa ka sa irin rijali annabi daidai ka da raguwar mazaje haka riwaya ta zo cikin usulul kafi kalma da kalma na yan shi'a yanzu ka kan a zo a ce annabi daidai ka da raguwar mutane su kuma suke aibata mutane an ce wai inna ma ana basharun misluku ka ce annabi Allah ne yace mutum ne kamar ku ta bangaren halitta bai da wata kasa'is da cikin kasa'is na Allah amma bambancin mu da shi shine ana masa wahayi wannan ya nuna ba daidai kuke da shi a wajen Allah ba wajen daraja muka ce kuma matsayin mu yadda Busairi ya faɗa cikin alburda yace fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi llahi kullihi mu ma shine matsayin mu to shi kenan da suka ba ta labari mai zai faru ta ba su labari da annabi ya shigo cikin gida sai ta fahimci in ba ta faɗawa annabi ba sun zo wahayi zai saukai tona musu asiri me ya faru shi kenan da annabi ya shigo sai ta faɗa mai annabi ya fito daga cikin gida hankalinsa a tashe da muhajir da ansar suka ga yadda annabi ya fito kowa ya biya ko makami ya ɗauka yaƙi da abin annabi ya hau mumbari ya ce me yasa wasu mutane za su dinga bibiyan aibuna kuma ba za su dinga bibiyan aibin iyayensu ba kaga kenan abubakar da umar suna bibiyan wa aibin manzan Allah shi kenan me zai faru ansar suka lallashi annabi har sai da ya haƙura bayan annabi ya sako daga kan mambari ya koma gida sai ga mala'ika jibril ya zo da harika wani su ne da ake yin sa da nama da alkama daga aljanna sai aka zo aka ce wa annabi ya ci da shi da na fatima da al'imamu hassan da al'imamu hussein shi annabi to daga cin wannan abincin da shi annabi ya samu karfin jima'i na mutum arba'in sai zamanto yana zagaye matan su duka da ita kaga a ruwayan ahalus sunna duka wannan ƙarya babu abinda ana sauye ya ce annabi yana da mata guda tara kowane dare annabi yana zagaya su iya abinda ruwa ya ta faɗa to mu dawo a hankalta da kuma shari'anci na farko duk mutumin da yake da mata a nan gurin ko yake da mata zamar ka kasancewa ka cikakken ɗa namiji shine matan ya zama so kana iya biya musu bukata idan kana da mata ba ka iya biya musu bukata to kallon ka kake a matsayin katon barna sai mara amfani ko mai za ka ba su su ci su sha kuwa shi ya sa a wajen rabon kwanan Allah ne ta yi sai cewa annabi turji man ta sha min hunna wasu in ilaika man ta sha to yanzu idan annabi yana da mata tara ko mata sha biyu idan ya kwana a ɗakin wannan ba zai sake zagayawa ba sai bayan kwana nawa za ka samu in mata tara ne bibi so tara no zai ba? sha takwas idan sha biyu ne zai baka wajen kwana ashirin da wani abu to saboda hikima ta shari'a sai zama su Allah hatta ta ɓangaren lafiya yana ba annabawa wacce ba ta rabuwar mutane ba shi ta Allah ya ba su damar sa wuri mata fiye da na al'ummar wannan shine hikimar to amma sai suka zo suka juyar da abu kuma sai suka ce an ci mutuncin annabi kuma akwai a littafin su mafi munin wannan sai ce babu ruwansa da abin da ke littafin shi'a yana da matsala ne a ina a littafin shi'a shi yasa muka ce in Allah ya yarda wallahi in dai muna da rai wannan kwangilar da suka je ta karɓi wala ba za ta ce musu ba da izinin Allah ana nuna cewa lokaci yayi yan uwa su haƙuri yau ita ce rana ta farko da izinin Allah gobe an ce akwai daura daga ƙarfe hudu zuwa shida naka insha Allah mutane su yi haƙuri wasiyata ta ƙarshe ne ƙoƙari mu riƙe littafin Allah ƙanƙan, sunan manzon Allah ƙanƙam akan fahimtar mutanen kirki na farko wannan shine kaɗai abin da ke tsara al'umma daga faɗawa fitina Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu fadawa fitina wannan gari na Maiduguri wayannan rigingimin da suke faruwa Allah ka nuna mana karshen su Allah duk wanda ya kira hannu cikin wannan rigimar idan a ilimin ka na gaibu zai shiryu Allah ka shiryar da shi idan a ilimin ka na gaibu Allah ba zai shiryu ba to Allah ka shagaltar da shi da wata fitinar da zai sa al'umma ta zauna lafiya Allah yadda abin nan ya fara a ilimin Allah ka sa mu ba da labarin yadda abin nan ya kare don tsarkin sunayensa wannan shine abin da zan faɗa abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yanke mana ga dan uwa malam Ahmad Mustafa shi ma ban taɓa ganin sa ba ido da ido amma ina ganin kokarin sa a harkar Facebook malam Muhammad Mustafa ina maka fatan alheri Allah ya saka maka da alheri wa bi hadha al-qadri kifaya subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah wa alaikum assalam wa Allah ya saka malam da alkhairi kuma Allah ya amfanar da mu daga abin da muka ji daga wajensa ah akwai babban malamin mu kuma baban mu wato Sheikh Ibrahim Mustafa ana idan abba aji ko wanda shine yanzu kalifan abba aji kuma shine a wurin an ce malam imam ya ce a baki ya dan yi ta aliki kafin idan akwai sarari za mu faɗi inda malam zai karatu gobe don gobe dai kama a masallacin sheikh muhammad abubakar katalla zai yi wanda shine a 303 insha Allah ta'ala kuma a daidai wannan lokaci mana tsakanin magariba da isha din shine karatu duk karatu suka tsakanin magariba da isha ne dama ta samu zamu faɗi duka guraren karatun na san insha Allah ta'ala amma zai zamu ba baban mu ya dan yi mana taliki kaɗan kafin nan kuma akwai magana da gaskiya da ya da ya ce sai an yi irin sallah to ya kamata mu gabatar yanzu mun san masallacin nan ba karamin babban guri bane kowa ya sani kuma na kowa da kowa ne to yanzu matsalar da muke fuskanta gaskiya matsalar wuta din nan kun gani yanzu abin da ya faru a garin nan kwana wajen 60 da wani abu aka yi ma'ana wata biyu da wani abu ban mu da wuta wahala ake da janareto da mai janareto akwai na fetur akwai na gas saboda haka yanzu gashi an gyara wuta kuma kwana biyu an sake tsinke wuta to saboda haka shine muka ce to za a amfani da wannan dama bukatan kowa ya cikin yan uwa ya miƙo hannunsa mu yi wannan gagarumin aiki wayannan baki masu albarka da Allah ya kawo mana mun faɗa cewa sati guda za mu yi da su insha Allah ta'ala kuma duk ayyukan da za mu yi kun sani aiki ne da wuta za a yi ba da za a yanzu yadda muke cikin masallacin nan inda a ce ba wuta da hankalin mu ya fi haka tashi to amma kaga ci ko Allah zuba wani wanda ya samu problem a nitsi muke aka karatun nan kuma musamman wanda suke ainihin ido a karatu karatun nan kusan nasu ne sun amfana da shi insha Allah ta'ala kuma gashi za a yi gobe za a yi jibi za a yi gata duk da ba nan bane amma daura kan anan ne za a yi ta dauran nan kuma duk kwanakin nan za a yi daga gobe in aka fara har lahadi ana dauran nan insha Allah ta'ala wanda za a yi ta daga hudu zuwa ainihin karfe shida ne wayanda suka yanki fam sun riga sun san maganan daura insha Allah gobe za a fara dama da yake a fara ma yau da yazo muka ce akwai gajiya bari gobe in Allah da litinin sai a fara ku zo da Allah yanzu abin da muke babba za a sa akwai masu kewayawa yan agaji ko kwamitin masallaci su ne za a ainihin wato ainihin gabatar da su za su kewa cikin jama'a da Allah yan uwa su yi kokari su ba da taimakon su saboda ayyukan nan da muka sa a gaba ba karamin aiki ba bane Allah ta'ala ba mu ikon taimaka Allah taimake mu yanzu za mu ba babban malamin insha Allah ya ta'aliki kafin malam ya mana <laughs> <laughs> ina kira ta yawa ok bari ja أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن ni dai ba abin da zan yi faɗa sai dai ƙananan abubuwa kira ko guda ɗaya ko biyu na farko daga cikin waɗannan kalmomin godiya ga shi malaminmu sheikh asar sunna a nan watakila waɗannan da suke zaune duk wani wanda ka kama a cikin wayansa akwai sunan wannan malamin asadu sunna asadu sunna watakila ma hadda youtube a bidiyo labarin yana nan to amma allah subhanahu wataala ta'ala ya sa yau gashi nan shi asadu sunnan yana tare da mu dama dai fisikali ne dai ba tare da mu amma wajen ilimi yana tare da mu allah ya saka wa malam da alkhairinsa malam sannu da zuwa mun yi maraba da shigarka cikin garin maiduguri matasa suna yi maka maraba da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin iliminka da kuma cikin rayuwarka gaba daya kuma Allah ya bar zumuncin mu Allah ya kara mana ilimi da kuma yi wa addinin mu aiki wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu ƴan uwana ƴaƴana da jikokina da kuma abokanaina na wato kamar yadda malam ya fara maganar sa dazu neman ilimi din nan fa shi wato ba abu ne wanda yake ana samun sa da sauki ba sai mun sa kanmu sosai ba mu dugufa wajen neman ilimi kuma ɗan karatun za mu yi karatu wanda zai mana amfani duniya da lahira a wajen waɗanda karantarwarsu masu amfani za mu je mai karatu ba ini hau ba ne mu je mu shiga mu zauna turo mana da wani abin da baya mana amfani kamar mutumin da malam yake magana ya faɗi waɗansu maganganu wancan mutumin kanun nan da yake magana jabbar ne ko wane ne jabbar irin waɗannan maganganun nashi ai ba a gona ne ya je ya shuka ya girba ba watakila ya ce karatu ne ya yi to amma a irin a wajen irin wayannan mutane ne muke jiya muke zuwa mu yi karatu to ba karatu mai amfani ba ne kuma ba ma samun amfani a wancan juma'a na na wajen karatu na faɗi wani abu game da irin wannan magana cewa Eh, magana shi wancan mutumin Kano ya kawo ya cewa Anas bin Malik ba wanda ya san shi kaza kaza yi ta babatu sai na ce kawai don ka karanta wani lahallari naka ko ni risala babanka ya karanta da kai in ko ya karanta ka ya karanta da kai kenan kaji baban babanka ya karanta da kai lahallari ko asmawi ko qawaidi duk abin da baka gani a cikin lahallari ba shi kenan babu shi a musulunci kenan don kawai abin inda ka karanta ba ka ga anas ibn malik ba shikenan sai ka zo ka tsaya ka zo na gaban jahilai ka ce babu wani sahabi anas ibn malik ba wanda ya kai? a kai ne dai ba ka sani ba amma maganan babu anas ibn malik wanda ya race babu anas ibn malik babu shi a a cikin sahabai wataƙila shi din ne bai shiga cikin musuluncin ba kenan saboda haka ba irin wani mutane ne muke so ku je ku yi karatu a wurinsu ba a wurin malaman sunna waɗanda karatunsu zai yi wa kansu amfani kuma zai muku amfani wannan shi ne kenan sai na magana ta karshe malam ina maka albishir ‘yan uwana ma ina muku albishir ni duk inda na ji na zauna a irin waɗannan wuri wato ni dai ka suna farin ciki matasa wanda na yanzu daban suke da matasa na baya malam alhamdulillah a nan a garin maiduguri matasa suna da kwazo da himma wajen neman ilimi kuma ilimin na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abin farin ciki ne in an ce malamin sunna ya shigo garin maiduguri za ka ga masallaci a cikin watakila yanzu in ka fita wajen masallaci ma jama'a jingim ga kana saboda haka wannan kwazon da kuke yi da himman da kuke yi ku ci gaba da yinsa a nan muka girma a da ba haka ba ne a da matashi da yake zuwa wajen karatu da ke zai ka samu a gaban malami mutum biyu mutum uku to amma yanzu ɗin ba haka ba ne duk inda ake karantarwa to in ka je to akwai abin farin ciki a wurin to wannan abin farin ciki ne kuma ina tabbata muku cewa akwai akwai alheri a cikin irin haka din ku ci gaba da karatu kuma duk da cewa ake cewa matasa sun lalace wani kaza kaza ma haka society yake inda jama'a sun haɗu dole akwai za ka samu wanda ba na daidai ba din akwai kuma mai daidai din amma matasa ahlus sunna wal jama'a matasan mu dai ga wa'anda muke ganin dukkan su ɗan kirki ne mutane ne masu himma da kwazo haka muke gansu yanda ku ga kansu nan ko ina ka je haka zaka tarar watakila ma an kaje gobe masallacin 202 eh, ko 303 ne 202 ne ba 303 eh haka ne zaka ga haka waɗansu masallatan ma haka ne watakila waɗanda za ka gansu a can yawanci watakila ba samu sun je can ba ba wanda ba wanda sun zo nan ba ne saboda nisa da waya sabuwa kamar can wannan ba ba amma kuma za ka ga mutane haka to wannan abin farin ciki ne mu dai kan muna jin daɗi kar da gaske Allah subhanahu ta'ala ya kara kwazon mu da himman mu kuma Allah ya kare mu ya kare kasar mu da kuma malaman mu da shugabannin mu duk waɗanda suke nunin mu da wani sharri ko wani bala'i Allah ya san su duk da cewa mu ba san su ba Allah ya san su waɗanda suke nufin mu da wani sharri wani mugunta Allah subhanahu wataala ya sa sharrin su da muguntan su ya tsaya a kansu kuma Allah ya kare kasar mu gaba daya dazu Sheikh Bala Makoso yake cewa ko za mu dauki malam ne zai gaya wana zai ambaci sunayen waɗansu littattafai na shi'a eh, waɗanda ake samun irin waɗannan eh, eh, kalmomi na tabargaza watakila za a iya a samu matasa su je ɗan su leka su gani su ma su nan gaba watakila zai zame musu makami za su yi amfani da shi a wajen karantarwa to in akwai dama malam sai mu samu wani ko da littafi ɗaya ne ko biyu kar mu tsaya a kafi da wani wane ne wane ne to shi ne assalamu alaikum wa rahmatullah eh na gama to malam Allah ya kara Allah ya kara mu rayuwa albarka a littattafai gaskiya to bismillah wannan an danne eh, an danne a yi haƙuri kafin malai fali a ainihin wato littafai muna so in yi gama sai addu'a ne kawai shi kenan an tashi sai a yi sallah inda zai karatu gobe insha Allah ta'ala a 303 ne masallacin Sheikh Muhammad Abubakar Kashalla insha Allah ta'ala a can 303 gobe tsakanin magariba da insha insha Allah ta'ala nan ne zai karatu nan sai jibira nan talata shi kuma zai karatu a masallacin baba ya wale wato wanda yake can da ciki kenan insha Allah ta'ala wajen gidan Sheikh Muhammad Abba Jiya rahimahullah a sai ranan wato Laraba wanda shi kuma zai karatu a cikin Ramat Ramat Polytechnic makarantar Ramat kenan zai sai ranan Alhamis zai Eh, duk ɗaya ne ku lokacin ɗaya ne magarba tsakar magarba da isha duk karatun inda ba daura ba da za a yi karfe hudu zuwa karfe shida inda ya wa'azi ne da zai yi duk tsakar magarba da isha ne gaba ɗaya ba wani canjin lokacin, insha Allah ta'ala kawai guraren ne sai ranar alhamis shi kuma zai insha Allah a can wato masallacin alhaji usaini mai dibino wanda yake wato daura da ainihin opposite da innovative school din nan insha Allah suna fuskantar juna to sai ranar juma'a abinda malam zai yi shine fari hudu ba insha Allah ta'ala wato gaggar ma zai mana tanadin abinda zai gaya mana a fari hudu ba kafin ya ya zo a yi sallah kamar da yake rubuta a takarda nan sai kuma a wato akwai daura wanda za a gabatar shine abu na gaba wanda za a yi daura nan a cikin tsawon wayannan kwanaki bakwai tun daga gobe ranar litinin har zuwa ranar asabar da ladi amma asabar da ladi din shi na mata ne za a yi musu shi kuma da karfe goma ne zuwa abin da ya samu insha Allah ta'ala ba a yi masa iyaka ba amma dai na mata ne a saboda ladi amma sauran kwanakin tun daga gobe litinin karfe hudu zuwa karfe shida na ainihin maza ne za a yi insha Allah ta'ala wannan shi ne a takaice abubuwan da suke cikin Allah yadda eh, Yau yawwa akwai karatu a masallacin indibi wanda shi ne kuma ranar shi ranar asabar za a yi shi ma tsakanin magarba da isha shi ne na manta ba faɗa ban sha Allah malamin ne tunatar da ni masallacin indimi shi ma akwai walacca da malam zai gabatar shi ne ainihin abu na ƙarshe sai kuma na ainihin asabar da ladi ɗin wanda shi kuma da safe ne dama na mata ne Allah yadda Allah samu dace wannan shi ne a takaice program da malam zai gabatar a wannan sati ɗaya kafin ya koma na Allah ya na? eh na ko da ko ba malam ne zai ba ranar juma'a ne shi na ko, oke juma'a eh na'am akwai karatun gulu usman shi ma ranar juma'a shi malam na sanar asabar ne shi na bin usman ranar juma'a tsakanin magariba da isha shi ma a masallacin indimidin insha Allah mun ji wannan ba kafin malam ya na malam ran asabar ne nasa to ranar juma'a akwai na bin usman tsakanin magariba da isha a kan masallacin indimidin ma mun da insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace malam to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri wannan matsala da ake fama da ita ta wutar lantarki idan an gyara wasu su je su wargaza to Allah ta'ala kai mana maganin wannan fitina Allah ka sa idan an gyara wannan ya zama shine na ƙarshen masu lalatawa Allah ka hana su lalatawa a abinda malam ya nema a abinda ya shafi littattafan shi'a ya kasu gida biyu ne na farko dukkan ɗalibin da yake so ya shiga sahar to ka yi ƙoƙari ka mallaki littattafansu nasu so saboda wani lokaci suna da wata shigantaka kana iya yin magana ka ce sun faɗa sai ɗan shi a yi ya ce ƙarya ne idan an isa a kawo littafin to sanin cewa baka da littafin shi zai sa ya ce ƙarya ne to sai ka yi ƙoƙari sai ka mallaki littafin kuma yanzu idan mallakan littafi ta hanyar ka shi yana maka wahala to bayyanar wannan yanar gizon a duniya yanzu kusan akwai littattafai da yawa na shi a mujalladatu da aka yi wasu sun ɗauke su sun sa su a pdf kana iya sauke littafin yanzu shi a duniya ba ƙaramin wahala take sha ba tana shan bakar wuya domin shi'a yadda kuka san sikirar ƙungiyar asiri haka take babban abin da shi'a ba ta so shine tona asiri wajen karantar da mutane da gane aƙidarta shi sa duk inda ka ga shi'a suna motsi to ahalin suna ne suka yi sakacin karantarwa sai shi'a ta motsa amma wallahi inda an karantar da mutane yadda ya kamata aƙida wallahi karya shi'a take ta motsa so ya kasu gida biyu akwai wannan sana akwai littattafai da aka yi raddi da littattafansu misali abu ne za su kawo shi a sunna suna ganin shubha ne a warware ta sai a kawo a ce kuma a irin wannan akwai a littafin ku sana akwai hadisan da suke kafa hujja da shi a sunna ta sai kuma a yi warware shubahar ce ba haka shubahar take ba yana ciki akwai min hadis sunna min hadis sunna na ibnu taymiya mujalladi tara yayi tsawo da yawa ko takwas wannan malamin abdullahi guleman da yazo ya karanta shi sai ya fahimci akwai maganganun da ibnu taymiya yayi da dama da ba su da alaka da shi'a sai iktisarin sa sai ya mayar da shi mujalladi guda ta to idan dalibi ya samu wannan muktasar din da shi malamin yayi zai taimaka masa gaskiya sannan kwanan nan akwai wani babban malami abdurrahman dimashqi yana cikin wayanda kusan shekara talatin da suka wuce ko shekara ashirin da wani abu akwai wata tasha a ingila ana ce masa kan ana ce mata masa mustaqilla munazara din in ka kalli tattaunawa zaka ga malam usman al-khamis lokacin yana matashi tun ba baki farin gashi ko daya a jikin shi amma yanzu ga girma ya fara zuwa masa to ya rubuta littafi ya sa masa suna a hadithu allati ya tajju a shi'a ya kawo magana akan isnadinta da hukuncinta da waje hujjilana da shi tafa hujja da shi littafin zai kai shafi 600 ina gana to mu'uzamin maganganun da shi ala su ɗauko maka a sunna su kafa maka hujja da shi to ya ɗauko hadisan wanda ba su inganta ba ya rubuta su wanda suka inganta ya kawo jihun didala ga abinda hadisan suke nuna wanda zai ba da amsa ya ce akwai ma a littattafan ku irin shi akwai sannan akwai wannan littafin wanda littafin yana da amfani wanda wannan malamin ya rubuta usulun mazhabi shi'a Alimamiya, al'isne a shari'a arzun wa naƙadu wanda wannan malamin a doktor nasir bin abdullahi bin ali al ya rubuta wannan littafin yana da kyau ɗalibai su neme shi domin littafi ne akwai wani babban malami da na nuna kwanan Hussein al-Mu'ayyi wannan littafin shi ya karanta kuma yace wallahi tsakaninsa da Allah ya karanta littafin ne wani ɗalibi ne ya kawo mai littafin yace malam ga wannan littafin yana babban shi shi'a marja'i da niyyar ya karanta littafin ya masa raddi yace amma wallahi da ya fara karanta littafin daga ƙarshe Allah ya ƙi littafin ne zai zama sababin shirye shi yanzu ya fita daga shi'ar yana nan babban malami ne to wannan littafin zai taimaka da haka insha Allah gobe da izinin Allah ko an samu wata munasabar zan iya faɗan littattafai karanci watakila dozin ɗaya guda goma sha biyu wanda ɗalibai za su koma zuwa gare su daga ciki akwai littafin hukumatun min tare. malam Usman khamis ya yi ƙoƙari. sannan yana da littafi min alƙalbi, ila al sannan yana da littafi wanda ya sa masa al-muraji'at al wani ɗan shi'a makaryaci sharafuddin abdul al-musa ya littafi ya sa masa suna al-muraji'at to shine zai dauki littafin ya sa masa suna al-muraji'at al-muraji'at to yana da kyau gaskiya duk irin wa'annan littattafan sannan tattaunawar da ake da su a duniya ga ɗaliban da suke jin larabci ina ba su shawara su sacin a google su dinga bin tattaunawa wa'annan malaman akwai babban malami a yaman ana ce masa khalid wasabi saboda duk abin da kake ganin shi a matsayin hujja ne wala sai dai baka bibiyar malamai ba kai karatu ba amma tuna an kawo abin wasu sun ruguza shi sannan akwai adnan urur shi adnan urur yana cikin malaman da suke karatu gaban al albani tsoho ne yanzu mutumin yaman ne amma har yanzu shi ana shan wuya a hannun shi a duniya sana akwai matasa da suke tasowa yanzu irin su wani isal faruk da ke nan misar a libya sannan akwai irin su rami isa da ke misra sannan akwai irin su wani eh, muhammadu makki wanda yake makka sannan akwai irin su wato da dai sauran yan uwa inda kwakwalwa ta ba za ta iya halatto su ba yanzu irin su farraji su haibi za ka ga kusan kullum yana gabatar da program a kanatu saba to idan ɗalibi yana bibiyar girin ta ɗinsu da ahlus sunna yakan taimaka maka kai kanka ka samu gogewa wajen yadda ake damƙar wuyan mutum ka riƙe shi ka sako cewa saboda haka Allah ta'ala ya sa mu dace Allah kai mana albarka ga baki daya wannan jiha Allah ka zaunar da ita lafiya shugabannin cikin Allah ya taimake su wajen kawo zaman lafiya kamar yadda malam ya faɗa gaba ta ƙarshe yace in ka lura zaka ga matasa ne akwai albishir wannan gari na mai maiduguri wanda duk ya fahimci abubuwan da suka faru a baya musamman makirci da dasisa da aka shirya an so ne ga baki ɗaya ta kare kan ahalin sunna amma kuma Allah ya ƙi wanda suka shiryo makircin ya kare kansu muna fatan ‘yan uwanmu da fitinan nan ta rutsa da su Allah ka karɓe su a matsayin shahire wannan shine ne da aka yadda wani ya kai ga ƙin sunna ya jingina mana mugun abu cewa izala su ne boko haram wane ne wace ce wata tsaya? kai kana faɗa da su ne watakila ko yaƙar aƙidar a matsayin siyasa amma ahalus sunna suna yi a matsayin aƙida ne duka ƙasashen ahalus sunna wannan shi ne matsayinsu sau da haka kuma su ba su taɓa cewa suna da alaƙa da mu ba mu ma ba mu ce muna da alaƙa da su ba kowa addinin sai ki. in ka ce saboda wane ya taɓa karatu a gurin wane ne sai mu ce to a wannan matsalar tana da sauki mafi yawancin malaman sunna a Najeriya da suna ɗariƙa ne yanzu da suka barta suka koma wani abu sai ya ce to duk abin da ya faru su ma suwa suka fara ranar an ta wannan jone-jonen kaga can zai yi can zai koma in kuma mutum yana tare da kai ya bakka bai da alaƙa da kai kenan kaga yanzu ba a ma ɗan izala hukuncin yanwa ɗan ɗari ko in ko mutum yana tare da kai ya bakka ko ya bakka ana masa hukuncin sa to har yanzu kenan abin da ya faru na fitinar su ma suna da alaka dan wasu daga ciki ɗaliban wa'incan malaman ne su ma sun karantar da su to ba a yin addini haka da haka wannan jiha Allah ka zaunar da ita lafiya samarinmu da suka karkace kan hanya Allah ka dawo mana da su wanda suke rike da addini Allah ka ba su dama da tabbata kan addinin an mutuwa wa bi hadzal qadri kifaya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته